wadda wannan shi ya zo daidai da sha uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya cikin wannan daura ta shiryatarwa da albarka wacce ake gabatar da ita a wannan masallaci masallacin telex da ke kan wannan layi na telex a cikin tudun jikun a zaria za mu ci gaba da karatun littafin tambihun na'imil gambo alama wasimil umr littafin al'imam ibn al-jauzi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a jiya mun ɗauko karanta katan daga cikin tarihinsa mun ji dangantakarsa da kuma irin mataki na ilimi da ya taka sannan muka fara ambata littattafansa muka ji katan daga cikin littattafan da ya rubuta mun ji cikin littafansa akwai zadul masir fi ilmi tafsir wannan littafi ne mai mahimmanci game da muka ambata a jiya asalinsa littafin almuguni wato asalinsa almuguni kafin in ci gaba na shafa akwai tambaya da aka yi a jiya wadda wani ɗan uwa ya rubuto takarda yana so ya ji inda hadisin hadisin da muka ambata na khutbatul haja wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bude zancen shi da wani bawan Allah sanadiyar khutbatul haja Allah madaukakin sarki ya kimsa masa shari'a sunan shi wannan sahabi da ya musulunta wato Abu Sa'laba al-Azdi Sa'labatul Sa'laba al hadisin kuma na cikin sahihu muslim kabe da muka ambata cikin kitabun juma'a babu takfifi salati wal khutbah namba hadisi na 868 868 kisar zimadu bin sa'laba al-azdi cikakken sunan sunansa kenan zimadu bin sa'laba al-azdi mu sami sharhin da al'imamun nawawi wa sahihu muslim cikin mujalladi na uku shafi ɗari uku da tamanin na darul fajar sannan wanda yake so ya ga sharhin hadisin a wadace ya karanta littafin da ne ishara a jiya basu dibada, ji takhriji wa fawaidi khutbatil haja na ashekul muhaddis ihabul asari sannan kamar yadda na ambata muku a jiya a sheikh muhammad nasiruddin albani na rubuta risala kan wannan usbatul haja allati kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'allimuha ashabahu kuma wannan ana bugawa kuma an buga ana samu Allah madaukakin sarki ya taimake mu sana'a jiya mun fa ambaci littattafan al-imam ibn al-jawzi a gurguje bayan an nuna mana lokaci littafin farko zadul masir fi ilmi tafsir wannan littafin asalinsa wani babban littafi ne rubuta ya kai mujallabi ashirin akan ilimin tafsiri ya sanya masa suna almuguni daga baya da aka yi kukan tsawon littafin da girmansa sai ya takinta yi cikin mujallabi hudu ya sanya masa suna zadul masir amma wancan shine asalinsa sannan muka ji jami'ul masanid wadda littafi ne da ya tattaro musnad ta al'imamu ahmad bin hanbal da sahihul bukhari da muslim da kuma jami'ul tirmidhi waɗannan littattafai guda uku ya tattara littafi na uku al-muntazam fi tarihul umami min al-arabi wal ajab ya kai mujalladi 20 yadda ake buga shi sannan littafin al'ilalul mutanahiya fil ahadithil wahiya wannan littafin yana da matukar mahimmanci sai dai malamai sukan ja hankali akan wajen karanta littafin domin ya saki alkalami wajen ba'ifanta hadisan da suka ingantattu ne akwai hadisai waɗanda sun kai mataki na inganci wasu kuma hasan ne za a ga hadisi ya taka mataki na kasancewar shi hasan amma al'imam ibn jose ya ba'ifanta shi shi yasa ake bukatan ɗalibi ya zanto a ankari lokacin da zai karanta littafin sannan akwai littafin laƙaƙul juman fi kana wa kana wannan mun yi bayani a kan wannan littafin sannan akwai littafin talbisu iblis talbisu iblis littafi ne mai muhimmanci kuma ana buga cikin mujalladi ɗaya al-mudhish shi ma littafin al'imami ibn al ne cikin mujalladi ɗaya ake buga shi ya tattara ilmin muka masu yawa akwai ilmin tafsir ulumul qur'an sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da wani abu na fiqhu duka akwai a cikin wannan littafi sannan akwai littafin laqatul manafi' wannan akan likitanci ya yi shi akan likitanci musamman abin da ya shafi likitancin mata sannan akwai fununul afnan fi ulumul qur'an dangane da abin da ya shafi ulumul qur'an kuma cikin mujalladi da ake buga shi sannan akwai littafin al-manhalul azb aw al-mawaridul idab shi yayi shi ne dangane da wa'azi ubangiji ta'ala ya horewa al-imam ibn al-jawzi sannan wato asalif da yin wa'azi a ga wani malami kamansa ba kafin shi wadda ya kure wajen iya yin ma jama'a wa'azi sai rubuta wannan littafi ya ambace shi da wannan suna wato wurin gangarawa a sha ruwa mai kyau al'azbu shine ruwa mai kyau wa kuwa allazi marajal ne haza azbun furatun wa haza milhun ujaj azbun wato shi da ruwa kyakkyawan ruwa tatacce shi ake kira al'azb musamman kuma in ya zama a wadace ga shi ruwan a wadace kuma ga shi mai kyau so ana wa lafazin azbu al'azbu akan masa jam'insa yana da nau'i biyu ko kace al'udubu kana nufin wato jam'i na al'azbu tataccen ruwa ko kuma kace al'izabu jam'i na al'azbu ruwan da aka tashi mun gane ko to shine sai ya samu wannan littafin suna almanhalul ab inda za a gangara a sha tataccen ruwa awul mawaridul idab ko kuma wuraren gangarawa domin mawarid jam'i ne na maurat wurin da ake gangarawa to sai sai al-mawarid wato wuraren da akan gangara idab. a sha tatattun ruwaye in ne ko muna iya yin jam'in ruwaye kaman sokotawa kenan jam'in ruwa suke ce ruwaye Allah ya taimake mu sannan littafin asma'u du'afa'i wal wadi'in wal wadi'in haka ne sunan littafin yake asma'u du'afa ya tara malamai ne waɗanda suke da rauni in sun yi ruwaya sannan da waɗanda suke wato sanya hadisai na ƙarya su wata in hadisi wato su kawo su kirkiro wani hadisi da baya nan gabaki ɗaya maudu'an hadisai suka keɓanta da su sannan akwai littafin alwafa fi fada'ilil mustafa wannan littafi ina wa kaina wasu ci da ita da wannan littafi da sauran yan uwa ɗaliban ilimi musamman da littafin da na ambata jiya bidayatu suli fi tabdilin rasul littafan nan guda biyu suna da matukar muhimmanci wala min al-musannafat al-kathir wal kathir yana da littattafai da yawa mimma yudhiqu hadha al-makan an tiqdadaha wa hasr afradiha anan wurin ba zai iya yiwa ambata su ba mun ji yadda malamai suka ambaci yana da littattafai da yawa al-imam ibn al-jawzi al-imam ibn taymiya ya ce na bi littattafan al'imami ibn al-tawzi sai na ga ya rubuta manyan mujalladai guda dubu ɗaya ya ce bayan wani lokaci da na kara bi sai na kara samun wasu adadin littattafai wadda ban gansu ba daga baya ka malamin yana da rubuce-rubuce da yawa Shi shiyukuku wato malamansa malaman da suka karantar da al'imami ibn al domin yanayin malaman malami ko ɗalibin ilimi wannan shi ke nuna wane ne shi domin shi ilimi dole sai an koye shi innamal ilmu bitta'allumi wa innamal fiqhu bittafaqquhi kara kaina wajen malamai ta nan ne ake samun ilimi shi yasa duk wanda za a yi tarihin shi a ilmance to sai an ambaci kuma wajen waye koyi karatu da bi ishrati kal kirama tu'addu minhum fala tara yalle kuma alufa wato gwargwadon irin yadda ka saba da mazaje ka saba da malamai gwargwadon irin yadda za a ɗauke ka cewa eh lalle da gaske ka yi karatu lalle da gaske ka risanawa abin da ya shafi ilimi to shi yana da dimbin malamai da yawa ta da cewa al imam al jawzi mutumin bagada ne a bagadad aka haife shi a bagadad ya rayu bai taɓa yin rikila ilmiya ba wato ya bar garin bagadad ya je wani gari domin neman ilimi bai yi haka ba amma Allah ta'ala ya azurta shi da malamai a garinsu kamar kai kana ba zazzage ka yi firamarinka a zariya ka yi sakandarinka a zariya yarinka a zariya haka zan profesa a zariya na yi ko ba laifi ba ne imam maluku a madina ya yi rayuwar ilimin shi gaba ɗaya ɗumbin karatun imamu maliku ɗin nan da za ka ji har a imamu turmudi yana fitar da wata ruwaya cewa yushaku ayyar yadriban nasu akabidal ibil falam jido aliman min alimi madina ba in kana malamai suna da zan zantuttuka dangane da ingancin hadisin da yawa malamai suna ganin hadisin bai inganta ba amma dai yana al’imam abu ishaq at-tirmidhi yana ganin cewa imam maliku ake nufi amma wasu abu isa ko at-tirmidhi yana ganin cewa imam maliku ake nufi shine wadda za a zaga duniya ba a samu malami irin shi ba sadda cewa bai taba zuwa ko ina ba a garin madina yayi rayuwarsa a garin madina yayi karatunsa to haka shi ma al-imam ibn jawzi ya rayu a bagdad ya tashi a bagdad ya yi karatu a bagadad ya karantar a bagadad gane ko Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu ya masu rahama to cikin malamansa akwai ibnul husayn ibnul husayn cikakken sunansa alqasim ibnul husayn wasu malaman sukan yi babin wannan ha'un ɗin a matsayin ha'un a sanya mata dugo gane ko amma abin da ya fi dai shine haka din ba ta da dugon ba al ibn al yana cikin malaman al-imam ibn al malamin sa na biyu al-qadi abubakar al-ansari malamin sa na uku abubakar al-maswaqi al-maswaqi amma abin da yafi al-masrafi ne al-masrafi haka ne ake danganta shi zuwa ga masraf al-mazrafi ba al ba wannan shine za a gani a cikin manya-manyan littattafai al-mazrafi sannan malaminsa na hudu abul alhariri malaminsa na biyar Aliyu ibn abdul addinawari addinawari malaminsa na shida wanda aka kawo a nan don misali za a ba mu kawai Shi ne wato abu sa'adat al mutawakili abu sa'adat al-mutawakkili sannan na bakwai abu ghalib binul bina sannan na takwas ɗan uwansa ya haya shi ne cewa a kuku ya haya an gane ko da ɗan uwan abu ghalib mai suna ya haya sannan na tara abu abdullah albari na goma abul hassan ali yubni ahmad wato ali yubni ahmad almuwahid sannan na sha ɗaya abu ghalib almawardi sannan na sha biyu abul hassan binu zagauri wannan shi ya karantar da shi wa'azi fannin da al'imami ibn jauzi ya fice a kai ba kamar abin da ya shafi yin wa'azi da gargaɗin mutane to ana ganin ya tsotso haka ne mashirabin shi kan wannan fannin shi ne wannan malaman sannan malamin shi na sha uku abu mansur dino malamin sa na sha hudu abul qasim Kande. Malaminsa malamin sa na sha biyar abdul wahab al amma abin da ya fi al'ammati da ke zafin shi al'ammati ba al'inmati ba mun gane ko cikakken sunansa abdulwakaf binul mubarak al'ammati al'imami ibn al-jauzi in ka karanta littafin sifatu safwa ko sifatu safwa littafin al'imami ibn al-jauzi cikin mujalladi na biyu shafi 498 ya ce wannan malamin shine malamin da ne karatu a wajensa mai yawa mai zurfi mai yawa ya ce malami ne mai juriyan karantarwa malami ne wadda yakan yi kuka in ya karantar da ka ya fahimci ba gane ba wato in ya karantar da ɗalibi ya fahimci ɗalibin bai gane karatun da yake masa ba sai malamin ya ɓarke da kuka ya ce sannan bayan ilimi za ka koyi ɗabi'u kyawawa a wajen malamin domin cikin ƙa'idojinsa shi ba a yin giban wani a majalisinsa ba a yin giban wani a gabansa gaba ɗaya al'imam ibn al ya ce na fa'idantu da ilimin wannan malami sama da dukkan malamai na gaba ɗaya wato cikin malaman al'imam ibn al wanda shi al'imam ibn al ɗin ya fi ji ya fi jinjina masa ba kaman shi wannan malaman Abdulwakab bin mubarak Allah an matsi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama sannan akwai abdulmalik alkarwahi shi ne malaminsa na sha shida da aka ambata ana sannan akwai abulkasim abdullah ibn muhammad al-asbahani sannan akwai abu sa'adin al-bagadadi shi ne na sha takwas kenan na sha tara yahya ibn tsarrah na ashirin isma'il ibn abi salih al-mu'azzin na ashirin da biyu ashirin da ɗaya abul qasim ali ibn mu'alla al-alawi al-harwi al-wa'id wato shi ma yayi fice dangane da abin da ya shafi hidiman wa'azi sana akwai abu mansur al-kazzab shine malamin sana biyu a wannan littafin sannan akwai abdul jabbar binu ibrahim binu abdul wakaf binu manda shine na ashirin da uku waɗannan su ne malaman al'imami ibn jauzi al'imami ibn jauzi ya yi karatu a hannunsu ina fatan kowa na biya ko al'imami ibn jauzi ya yi karatu a hannun waɗannan malamai da ma wasu malamai ɗan in kana so ga malamansa gabaki daya da kansa ya rubuta littafi ya sanya wa littafin suna Mashiya hatu ibn al littafi ne da al-imam ibn al-jawzi yayi da karamin mujallabi ne haka ya tattara dukkan malamansa a cikin wannan littafin ya ambaci malamai 86 maza yace duk sun karantar da shi a Baghdad sannan ya ambaci guda uku mata a cikin wannan littafin mashiya ibn jauzi littafi ne na musamman da ya dan ya tattaro malamansa da kuma irin gubbar mayar da yi wajen ɗaukan karatu a hannunsu mun gane ko Mun nemi wannan littafin waɗannan jama'an musulmi su ne malaman da suka karantar da al'imami ibn jauzi wadda ya tasirantu su kwarai da gaske irin albarkan ilimi da ya samu babu shakka da irin biyayya da ya yi da yadda ya dage ya zafa kurance wajen neman ilimi a hannun waɗannan malamai da wasunsu domin a ce malami bai taɓa zuwa ko'ina ba a gari ɗaya kawai amma a wannan garin yana da malamai tamanin da shida maza yana da malamai uku a gari ɗaya kawai uku mata aiki kasan wannan ya jajirce kwarai da gaske kama a ce kai nan a nan zariya ka kirga malamanka mutum tamanin da shida a gari daya ba ta da kaji ko ina ba haka ga wannan ba karamar shimma ba ce ba talamizu to tun da ya yi karatu shi ma zai karanta Su yana da ɗalibai da yawa amma kaɗan daga ciki za a ambata mana ɗalibinsa na farko da aka ambata a nan shine tsalha wannan tsalhatu alhatu binu masar binu ghanim al'alafi cikakken sunansa kenan alhatu binu masar binu ghanim al'alafi yana cikin ɗalibansa da kwakurai wadda a lokacin da ya rubuta wani littafi sai al'imami ibn al-jawzi da kasan likulli jawajin kabuwa inda kake ganin ake ambatan shi da ilimi da sauransu kuma baya rasa kurakurai cikin jarrabawa da aka yi wa Al'imami ibn al-jauzi abin ya shafi ƙida ya fi karkata zuwa ga ƙida ta asha'ira da haka za a ga yana tawilin ayatul sifat ahadisul sifat ayatul sifat yana ta'wilin su su har ma ya rubuta littafi akan wannan shubu shubhatu tashbih littafin al'imami imam ibn al-jawzi yana yin raddi ga waɗanda suke tabbatarwa Allah maɗaukakin sarki da siffofin da tabbatarwa kansa wato ahlus sunnati wal jamaa to a lokacin da wannan littafin shi wannan almajirin nasa Talha bin mafar bin Ghanim al alati shi ma ya rubuta littafi sai masa martani cikin usulubi mai taushi da girmamawa ya littafin kamar wasiƙa ya rubuta shafuka ne amma kamar leta ya yi zuwa ga malaminsa yana warware abin da malamin ya ƙulla a cikin wancan littafin na dafu shubu hatta yana tabbatar da aƙida ta alusun sunnati kiwar jamaa wanda yake nuna maka irin salo na zamantakewan ɗalibai da malaman su a da wato malami ba zai wa ɗalibi ba zai wa malamin sarkin kunya ba amma kuma wannan baya nuna in malamin ya yi kuskure to ɗalibin kuma shi ke nan ya zanto ɗauki ɗabi'an wa ma ana illamin huzai'a in gauyat huzai'atu a guyu shi ina iya eh, kawai shi ya ta bin su in sun ɓata ya ɓata in sun shirya shiru mun gane ko baya ba sa haka in malamin ka yi kuskure to za ka gyarawa malamin ka ba laifi ba ne amma cikin usulubi mai taushi cikakke kaji sunansa talhatu bin mafar bin ghanim al'alafi abu abdullah min taymiya khatibu harran aka ji ana cewa ibnu taymiya al-harrani wato malami ne babba yana da mambari yana yin kutuba na idi da juma'a cikin almajiran ibnu al-jawzi akwai wani duhu waladuhu muhyiddin muhyiddin wannan ɗansa ne ɗan al'imami ibn al-jauzi ne al'imami ibn al-jauzi yana da ‘ya'ya wannan muhyiddin ana masa alkunya a ce abu muhammad abu muhammad muhyiddin yusuf sunansa kenan al'imami ibn al-jauzi ya roki Allah ya yi aure ya ɗauki lokaci bai haihu ba sai ya ɗaga hannu ya roki Allah kafin ya roki Allah da ya ga yana son ƴaƴa sai fara karanta Alƙur'ani tun daga rufin fatiha bakara har sai da kai mana jannati wannan sai ya sauke Alƙur'ani. ya tawassuli da wannan saukan Alƙur'ani ɗin ya yi addu'a ya ce Allah ka azurta ni da 'ya'ya goma ya roki Allah ya ba shi 'ya'ya goma sai Allah ta'ala ya bashi biyar maza biyar mata ya yi addu'a kuma Allah ya karɓa guda goma ya roƙi Allah kuma guda goma Allah ya bashi lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu man yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhu dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima ya roƙi Allah ya bashi kuma Allah ya cuɗanya masa ya ba shi maza ya ba shi mata amma kashi guda hudu daga cikin mazan suka rasu sura nawa daya guda biyu daga cikin matan suka rasu sura nawa uku sai rage yanzu 'ya'yan shi hudu uku mata ɗayan namiji ɗayan da ya rage shi ne abul qasim abul qasim ana ce masa badruddin badruddin sunan shi aliyu sai yi ta fatan ya gaje shi yi ta fatan ya gaje shi kuma ya ɗauki karatu ya fara karatu Allah ya sa masa hazaka da zalaka har ma ya fara wa'azi yana karantarwa irin na mahaifar to amma daga baya sai yi sai yi ya saki kan hanyar mahaifin ya fa malami ne ya fara karatu ya yi zirfi a hidiman karatu amma wallahi littafi ya juye sai ya koma yana bin bafale yana bin mutane mutanen banza yan shaye-shaye yan zauna share wuri zauna mutanen banza da ya koma ya zanto mutumin banza tubura yayyayi da shi yayyayi da shi ya ƙi dawowa ya koma kawai tarbiyar shi ta lalace duk wani mugun aiki kawai koma yana aikata ire-iren waɗannan miyagun ayyuka kuma ga shi kaɗai ya rage masa namiji shi ne za a ga ya rubuta littafi shi al'imam a ibn zauz ya rubuta laftatul kadit ila nasihatul walad yana masa nasiha ne littafi ne mai muhimmanci kun ganta nan da ɗaliban ilimi su nemo wannan littafin su karanta laftatul muhtatul kadib fi nasihatul walad ko ila nasihatul walad yana wa dan nashi ne nasiha shi wannan aliyu da ya bandare to da ya hannu ya-ya-ya yayi bai dawo kan turba ba sai kara ɗaga hannu ya roki Allah yace Allah ka bani ta da zai zanto magajina a ilimi da dawa sai Allah ta'ala ya azurta shi da muhuyiddin bayan shekara talatin yana gwagwarmaya da wancan ya shiru ya ki dawowa ya shiru in kun karanta sayar alamin nubala za mu ga al'imamu zahari ya fitar da tarjaman shi ɗan shi aliyu ɗan ya ambaci eh, ayyukan da ya yi da kuma aika aikan da ya yi mun gano wannan da kyau da Allah ya azata yi da yadda yusuf kenan abu muhammad shi sai ya taso mai son Allah da annabinsa mai son da'awa mai son ilimi mai son karantarwa ya zanto mutumin kirki da ya karatu a hannun mahaifin shi shine wannan mun gane wannan da kyau shine wannan asali babban ɗan da ya fi ji sunan shi Abdul Aziz Abdul Aziz Abubakar ake masa alkunya Abdul Aziz to amma daga baya saboda yadda ya taso da hazaka da fasaha da iya wa'azi irin na uwa sai aka samu magabta da mahassada wallahi kawai ya je zai ci abin suka samu shi guba a cikin abinci a kashe shi guba aka zuba masa a cikin abinci wannan a shekara ta ɗari biyar ga hamsin da hudu a kashe shi mahaifin na da rai a lokacin Allah ta'ala ya taimake mu to kun ji wannan ɗan nashi yana cikin wanda ya karatu a yi karatu a hannun baban shi kuma ya yi fice ya zama babban malami mahaifin na alfahari da وصفته wa المصفر الوائل masfar alwa'id sannan cikin almajiran al'imamu ibn jauzi akwai jikansa jikarsa ta wajen ita mace cikin ya'ya mata ɗan nan da muka ambata mun gane dan yana da ya'ya mata shi da ya ƙara haihuwan wata banda wancan mun gane ko to cikinsu akwai wacce ta haifi wannan wannan jikan nasa cikakken sunan shi Muhammad bin Sa'id bin Yahya mun gane ko muhammad bin sa'id bin yahya ana ce mashi abul masfar ina fatan mun ga wato afwan sunansa yusuf shi ma yusuf yusuf bin qazza yusuf bin qazzin bin abdullah cikakken sunansa kenan shi jikan ibnul jawzi babban malami ne kwarai da gaske shi ma yayi karatu a hannunsa amma jikansa na wajen ƙasa mace ba ɗansa namiji ba sannan wa sheikh muwafiquddini kaga muwafiquddin ibnu qudama kenan ibnu dama al-maqdisi mai littafin al-mughni shi ma al-imam ibnu dama al-maqdisi yana cewa muna yarda da duk maganganun da malam ya faɗa mana amma walam narba ku fi sunna wala tariqatahu fihi ko fiha yace ba mu yadda da rubuce-rubucen da malamin mu al-Imam Ibn Jawzi dangane da abin da ya shafi aqida ba duk abin da ya shafi tauhidi rubuce-rubucen da yayi akwai gyara rake a ciki amma abin da ya faɗa mana da yawa muna yadda da su mun gane ko ji shi al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi ne littafin al-Mughni da shi da tsaransa abokinsa kuma tare suka taso tare suka nemi ilimi alhafiz abdulgani abdulgani bin abdulwahid al mai littafin umdatul ahkamis tsohara mai littafin umdatul ahkamis kubura din littattafan shi ne babban malami ne tsaran dama al'imamu ibn kudama ne tare suka yi ta zuka nemi ilimin tare ma suka shiga bagadad tare suka haɗu da al'imami ibn al suka fara yin karatu a hannunsa amma dukkan waɗannan suna cin gyaran al'imami ibn al a abin da ya shafi ayatu sifat amma a sauran fannona sun faɗi alhairai sun jinjina masa sun yaba masa sana cikin almajiransa akwai wato ya ce wabnu wabnu cikin almajiran al'imam ibn al-jauzi shi ne yake da suna muhammad bin sa'id bin yahya al sunansa kenan almajiran al'imam ibn al-jauzi ne sannan akwai ya ce wabnul kati'i ibnul kati'i muhammad bin ahmad bin umar bin hussein al-kati'i almajiran al'imam ibn al-jauzi ne wabnul najjar sannan al'imam ibn najjar shi ma yana cikinsu wabnu halilin, wabnu abdidda'im wan najib sannan akwai wan najib najib ɗin shi ne abdullatif alhasrani wa kafiri na da sauran ɗalibai tsewa da ya karantar da su wanda lokaci ba zai ba da dama a ita ambata su ba Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wa fatusu rasuwan al'imam ibn al ko ko nisan jifa ƙasa za ta to gashi an zo da an kare rayuwa kuma sai rasuwa ƙala siffuhu abul masfar ina wancan almajirin naki jikan nan nasa na wajen yasta shi yake ba da labari ya ce jalasa jaddi yau masaft kakana ya zauna ya karantar a ranar asabar sabi'a ashara ramadan a goma sha bakwai ga watan ramadan ne sanata saba'in wa tsina wa hamsin ya yana nufin shekara ta ɗari biyar da tasa'in da bakwai kakana mahaifin mahaifiyata ya zauna ya karantar ranar asabar sha bakwai ga watan ramadan ta shekara ɗari biyar da casa'in da bakwai ta ta turbati ummul khalifa almujawirati lima'rufil karfi wato a gidan ummul khalifa mahaifiyan sarkin bagadad na wannan lokaci a gidanta ya karantar wacce makwabciyan babban malaman nan ne da ake ce masa ma'ruful karfi babban malami ne me ya kai al'imamu ibn al-jauzi je gidan watan nan cewa Allah gidan mahaifiyan sarki ya karanta al'imamu ibn al-jauzi daf da Zeros a shekara ta ɗari biyar da tasa'in daidai da hijira Allah ta'ala ya jarabce shi da fitinan 'yan shi'a 'yan shi'a sharrul bariya 'yan shi'a suka je suka yi masa makirci wajen alhalifatun nashir sarkin garin ɗan shi'a ne ko yana karkata zuwa ga in shi'a yana ƙarfafa masu gwiwa sai 'yan shi'a suka je suka yi wa limamin ibn jazuma kirci suka kukkulla maganganu na ƙarya suka faɗawa khalifa da matan akwai nunkufurcin al'imamu ibn jauzi a cikin zuciyar wannan sarki yanzu kawai ba wani abin da zai ɗauka na mataki sai ya walakanta al'imam ibn al-jauzi ya sa aka kamo al'imamu ibn al-jauzi ya watsa iyalinsa ya karkasa iyalinsa iyalinsa haka ya shakkata su ba ma ba su a gari ɗaya ba aka ɗibo wancan aka yi can da su waɗancan aka yi can da su shi kuma aka kai shi wani ƙuntataccen gida aka ije shi shi zai wa kanshi girki ba a bashi abinci sai ya girka wa kai ya wa kansu wanci komi shi yake wa kansa babban malamin da ake masa hidima kuma ga tsufa a lokacin ya riga ya kan masa shekaru sun tura amma ya je kulle sai da shekara biyar kan shekara ta ɗari biyar da tasa'in har zuwa ta ɗari biyar da tasa'in da biyar yana kulla a wannan gidan ba shiga ba fita saboda ma kirki da in shi'a suka yi masa wancan ɗan nasa mai albarka muhuyiddin yusuf abu muhammad shi sai ya tashi haika ya dinga karatu yana karantarwa yana wa'azi irin na uba nan da nan labarin shi sai ya buɗa da gari har ita kanta uwar sarki sai ta ji labarin shi sai ga wani malami ya taso ɗan al'imami ibn al-jauzi ne sunansa yusuf ta gayyace shi yi karatu a gidanta sanadiyan dai ya kan sanadiyan shi yusuf ibnul jauzi sanadiyarsa ta yi umarni cewa lalle lalle a fito da mahaifinsa daga gidan kaso za a kai shi sai aka fito da shi a lokacin da yake wancan zaune a gidan kaso shi wancan ɗan aliyu wanda baya jin maganan nan wadda zamiya ta same shi yasa kullum ka rika roƙon sabati sabati ka roƙon tabbata Allahumma ya muqallabal qulub sabbit qalbi ala dinik sabbit qalbi ala ta'atik kai ta wannan addu'a li kullum ila sha'til ula harkatu walakin abidun fil rijali sabatu tabbata tabbata tafi komi wahala kaga gashi yana kan milla yana kan gwadabe na daidai amma daga ba sai zamiya ta same shi samu zane, ya samu tuntuni wani abin kaici da ya yi mahaifin yana gidan kaso a tsare shi kuma kawai ya je dinga daka waso so kan littattafan mahaifin yana kaiwa kasuwa yana siyarwa bai samanin baktin da rahima ma'aduda Arhan banza ya je dinga karyar da littattafan mahaifin mahaifinsa yana gidan kaso ya kwashe mahaifin littafi ya je yana siyarwa shi kuma kaninsa wadda akwai tazaran kusan shekara talatin da biyar tsakaninsu na haihuwa nan daga ba aka haifi wannan shi ya tashi ya dinga wa'azi ya dinga da awa sanadiyarsa mahaifinsa ya fito shi kuma wannan ko da mahaifin ya fito ya zo cimma duk labirin shi ya yi famfam duk labirin shi ya warawara kan ya kwashe littattafan shi ya je ya siyar wannan ya daɗe yana wa al'imam ibn juzai ciwo ya daɗe jarrabawa ce jarrabawa ce so fitowar da al'imami ibn yi da umarnin mahaifiyan khalifa sai ta sanya masa lokaci ya zo ya rika karantarwa a gidanta yana kulla majalisi a gidanta wato ya fito kuma mata ba shi dama ya shigo gidan sarauta ya da kulla majalisi lokaci ba lokaci ikon Allah majalisin da ya kulla a gidanta shine majalisi na ƙarshe a rayuwarsa sati ya ya je gidanta ya kulla majalisi ya kulla wannan majalisi a gidan ummul khalifa yana kullawa shi wannan jikan na ya shi jikan al ibn zawzi ce wa kuntu hadiran ina wurin na halarci wannan majalisin nasa na ƙarshe fa an shada abiyatan kasa ale hal majlis ƙarshen majalisinsa ya rera waɗansu baituttuka su ne suka zanto ƙarshen majalisa ila an ƙala kai sai dai ta kai ga shi jikan al'imami ibn al-jauzi abul masfar yake cewa sun zala a kanil mimbari al'imami ibn al ya sauka da kujeran da yake karantarwa a nan gidan mahaifiyar sarki yana sauka famari da hamsata ayyalin ya ciwo na tsawon kwana biyar kawai wannan shekara biyu da fitowansa don ya rasu hijira na da shekara 597 rufe shi hijira na shekara 190 zuwa 195 shekara biyu ba fitowan shi daga gidan kasu. wato wufiya lailatar juma'a bainal isha'ai ya rasu a daren juma'a tsakanin magriba da isha fi darihi a gidansa ya tsafifuna aka yi rubuta amma kuskure ne asalin abun fi darihi bi katsufta katsufta katsufta din sunan anguwa ne katsufta sunan anguwa ce a bagadad an gane ko ya rasu lailatul juma'a bainar asha'in bainar fi darihi bi katsufta wato a gidansa a katsusta tsakanin magriba da isha shine bainar isha'in an gane ko gidansa da yake wannan anguwa wa kanat janazatuhu yawman mashhudan jana'izarsa kai an ga taron jama'a limamu amr bin hanbal yana bainana wa bainakum yawmul janaza bambancin ahlus sunnati wal jama'a da sauran halartar janaza ko shuhudul janaza yadda ake halartar jana'izarsu Yau an ga jama'a zaƙal makanu dinnati hatta ƙila innahum lam yastati'u an yasilu ila hufratihi inda kabril imani ahmada wurin jama'a baƙal makan duk yadda hanya ta kai ga taifai faɗi sai da taikunci hatta ƙila kai malamai fa suka ce masu ba da tarihi innakum lam yastati'u an yasilu ila hufratihi da yawa jama'a ba sai ya karasa wajen kabarinsa ba inda kabarin imami ahmad an rufe shi ne a kusa da kabarin al'imamu ahmad bin hanbal illa ba da waktin tsawilin sai bayan ɗaukar lokaci mai yawa saboda taron mutane yanzu wanda ya je sallar jana'izan shek gafar a kano lokacin da ya rasu allah ya gafarta masa ta ka ga jama'a da yawa jama'a ba ma iya kaiwa makabartan ba ko wanda ya zo sallar jana'izan Sheikh Awwal Albani Zaria Allah ya gafarta masa da wa mutane ba su iya ƙara sa a makabartan damba ba ai wasu ma ba su iya tsaya ba kai wani ma bai iya ƙara sa a garin damban ba ma bai je ba ma wasu ba su wuce makarantar nan na firamare ba saboda ɗimbin taron jama'a to haka jana'izar ahlus sunnati wal jama'a ce, wa hadinan nasu alayka qutnan shadida mutane sun yi bakin cikin mutuwan al'imam ibn jauzi bakin ciki mai yawa wa bakau alayki buka'an kathira mutane sun yi kuka kuka mai yawa wa batu in qabrihi tiwala sha'ri ramadan mutane haka suka ci gaba da kwana a makabarta tsawon watan ramadan har watan ramadan ya kare in ka yi lissafi zai zanto ya rasu nawa ga watan ramadan kenan domin eh, ka lissafa ai an faɗa maka ranar da ya kulla majalisi 17 ga watan Ramadan kuma bayan ciwon gaba ɗaya na kwana biyar yayi kaga 20 da nawa kenan 22 ga watan Ramadan to jama'a har sai da sa karasa kwana takwas ɗin Ramadan gaba ɗaya jama'a suna kwana suna gini a makabarta mun gane ko ya ya timuna lakita khatamat suna sauke alqur'ani ana ta sauka Alƙur'ani ana ta sauka alkur'ani a makabarta mun gane ko suna ta sauka suna ta sauka gaskiya sauka alkur'ani a je makabarta ana sauke alkur'ani bid'a ce ya halatta in kana da wata bukata ka sauke Alƙur'ani ka roki Allah ka bai da ka ji al'imami imam Ibn Jawzi yayi har roto wannan daga Anas bin Malik Anas bin Malik ya kasance na haka al-Imam Darimi ya fitar da asarin anas bin malik kan haka ya kan sauke alkur'ani ya tara 'ya'yansa ya masu addu'a an gane ya roƙi waɗansu bukatu wannan na cikin sunan na limamu jarumi nan ba hadisi dubu uku da ɗari hudu da saba'in da hudu al'imamun nawawi ma ya ambaci wannan cikin littafin al'azakar al'imamu ibnu hajar ya ce asarin can ta tsammali asarin can na anas tsammali ya inganta makaranta alfutu hasin rabbaniya cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da arba'in da uku mun gane ko suna ta saukan alkur'ani bil kanadiri wa shumu'i wal jama'at a haka ake kunna kandira haka ake kunna a cibalbal shine a shimo a cibalbal ilin fitillan nan ta da ga taron mutane a makabarta wali mazidin min at-tafsil an tarjamat ash-shaykh fa alayka bir-ruju' wal-maradi' al-atiya dai samun ƙarin bayani dangane da wane ne al ibn al ka koma waɗannan littattafan da zaka shi littafin farko an ta ambata shi a jiya malam yi mana bayanin shi yadda yake zailu sabaqatil hanabila cikin mujalladin farko shafi 399 zuwa 330 zuwa 434 da uku mun gane ko littafin al-imam rajab al-hanbali sanaka akwai wafayatul a'yan mutuwan manyan malamai manyan mutane cikin mujalladi na uku shafi 140 zuwa 142 littafin al-imam ibn halkan sana akwai shadratu dhaf fi akhbari man zahab littafin babban malami Abdul abdulhai al'akari mun gane ko cikin mujallaji na hudu wadannan shafuka sana akwai littafin al'am na al'imamun zarkali mujallaji na uku shafi na ɗari da sha shida zuwa da sha bakwai sana akwai albidayatu wa nihaya littafin al'imam ibn kasir na jimashi cikin mujallaji na sha uku shafi na ashirin da takwas zuwa na talatin duk akwai bayanai dangane da abin da ya shafi al'imam ibn al-jauzi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama to jama'a kun ji takaitaccen tarihin al’imam imam ibn al-jauzi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa in Allah ta'ala ya kai mu gobe za ku mu ji bayani kan wannan littafi nasa da ya rubuta shi littafin a takaice ne kwarai da gaske bayan littafi ba bayanai ne masu yawa ya a cikin littafin ba a takaice kawo shi sai dai littafi ne mai matukar fa'ida muna fatan abin da makaranta ya zanto daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada a kansa waɗanda ba kuskure kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya yafe mana بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته